Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. A karin farko kasar Pakistan ta buɗe hanyar jigilar kayayyakin wanda za a shiga da su Afghanistan da bata da teku domin taimakawa gwamnatin Taliban mai mulkin kasar da yake daidaita ta magance matsalolin tattalin arzikinta. Yanzu an buɗe filin saukan jiragen sama na Islamabad ga manyan kayayyakin kasuwanci na Afghanistan, in ji Muhammad Sadiq, wakilin Pakistan na musamman a Afghanistan a wani saƙon Twitter a jiya Asabar. sadiq ya ce wani jirgin dakon kaya ya zo da kayayyakin masana'antu a islamabad a ranar juma'a kana motocin dakon kaya suna kwashe kayan suna bi kasa da su suna tsallake iyakar tokam da ke arewa maso yammacin afghanistan zuwa birnin kabul ina ta taya ma'aikatan kwastam na pakistan murna na nasarar shirya kwasan kayayyakin da jiragen saman kasa da kasa suka shiga da su a pakistan hakan na tabbatar da himma da pakistan ta bayar wurin shirin tattalin arziki a jiya asabar a harabar majalisar dokokin amurka ta capitol shugaban amurka joe biden ya jinjina wa jama'an tsaro da suka butu a fagen daga da kuma karrama waɗanda suka fafata a rikicin ranar 6 ga watan janairu a wannan wurin da hakan ya faru yana ayyana cewa saboda ku ne mu ta kubuta Biden ya yi jawabi ne a wurin addu'a shekara-shekara na cikin shekaru 40 na karrama jami'an tsaron ƙasa da kuma tunawa da wasu jami'an tsaro 491 da suka mutu a fagen daga a shekarun 2019 da 2020. da yake tsaye a inda taron jama'a suka yi yunkurin hana tabbatar da nasarar zabensa biden ya keɓe jami'ai 150 da suka ji rauni da wasu biyar da suka mutu bayan harin da aka kai a capitol ya yaba musu a jiya asabar tsohon shugaban africa lauren bagbo ya kaddamar da sabuwar jam'iyya wadda a baya ya yanke hulɗa da waɗanda suke tafiyar da tsohuwar jam'iyyarsa yayin da yake fuskantar shari'ar laifukan yaƙi a kotun ƙasa da ƙasa Bagbo mai shekaru 76 da ya dawo gida a cikin watan Yuli a lokacin da kotu ta wanke shi. Ya sanar a 'yan watanni da suka shuɗe cewa zai kafa sabuwar jam'iyya domin kaucewa rikicin shari'a da tsohon abokinsa Afi Ingwesan amika mika bagbo zuwa kotun hague ne a shekarar 2011 kana jam'iyyarsa ta ivorian popular front party ta dare gida biyu bayan shekaru uku inda unguisan ke jagorantar bangare guda yayin da uwar gidansa simon bagbo take taka muhimmiyar rawa a ɗaya bangaren masu shirya jam'iyyar sun ce sunan sabuwar jam'iyyar babo ce african people's party ivory coast kana aka takaita sunan da faransanci da ppaci labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kakakin tsohon shugaban amurka bill clinton ya ce shugaban zai kara akalla dare guda a asibitin kudancin jihar california inda yake murmurewa daga kamuwa da cuta shugaba clinton na ci gaba da murmurewa sosai a cikin sama da sa'o'i 24 in ji kakakin nashi angel urina yana faɗa a wata sanarwa uwar gidansa hillary clinton tana tare da mijin nata a asibitin kudancin birnin los angeles ta dai koma asibitin ne tare da 'yarta chelsea clinton da misalin karfe 8 na safiyar jiya asabar da yammacin shekaran jiya juma'a shugaban kasa joe biden ya ce ya yi magana da clinton kanin tsohon shugaban kasar ya bada da sakonsa na ban girma a ƙarshe zanga-zanga ta ɓarke a wuni na biyu a babban birnin bangladesh a jiya asabar yayin da aka yi ta cin zarafin mabiya addinin hindu a ko'ina Biyu bayan hotuna da aka kafe a shafukan sada zumunta cewa suna cin mutuncin musulmi masu rinjayi wasu masu zanga-zanga da galibin su suna ɗauke da tutocin jam'iyyar masu aƙidar musulunci sun bazu a kan tituna a wajen babban masallacin na birnin daka wuni guda bayan da masu zanga-zanga a daidai wannan wurin suka yi aron gama da 'yan sanda taron mutanen sun yi ta ihu suna cewa kasa da makiya addinin musulunci wasu kuma na cewa a rataye masu laifin 'yan sanda sun ce an kashe akalla mabiya addinin hindu guda biyu a harin na ranar juma'a labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba shirin Hausa. Kasuwa a kai miki nune kasuwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraron sashen Hausa na murya Amurka barkamu da sake saduwa da kuwa daidai wannan lokaci. A yau shirin kasuwa a kai miki dole ya iso nan garin gidan Iddar muna cikin kasuwar gidan Iddar inda za mu tattauna da masu saye da sayarwa. Lattijo barka da warhaka. Wallahi san da zuwa. Ya sunan ka Lattijo. Wannan Siraza Zado sai mai rogo. To rogo mun ga rogo gashi kashi kashi mu ana ya faɗa mana tsuli-tsuli nawa nawa ko wani shi. Ana sai suwa dala arba'in ana sai suwa dala ashirin. Ina na ashirin ina na arba'in. Ga na arba'in ga na ashirin. kuma haka bakin farashin haka yake ba a ragewa babu. Babu rashi babu kari sai abin da aka kyauta ba mutum. Bisa ga girma da arziki. Da dai a bada kuɗi kawai. Bada kuɗi kawai. To ya kaga kasuwa yau kaka abin ke ta hiya. Eh, Alhamdulillah kuma wagga sana'a bisa gare ta ni ma lahira sai mai rogo na ci na sha na ci da iyali na. yanzu za ku ka kai sai da buhu nawa yanzu yanzu dai wanga bangala ta kwai ita ne buhu wanga shine fara budewa eh amma kan an jima zuwa na asar ina ta mai an bude na biyu na kuma ka tattaba ke yanzu to mun gode ga mu mun zaka wurin wani latijo latijo. barka da war haka latijo miya sunanka Alhaji Haliru daga wani gari kake Dumega daga Dumega Dumega ta dogon duci to nan kai muna bayanin kayayyaki mu jiya na gaga ga nawa cinciya eh, ta shara. To tsinci Allah ashirin muka sai sheta. Allah ashirin. Eh. Ko saye ko washi ko kuma ana ragewa. To har ga kala don na ga abin kala kala. Eh duk ashirin ashirin muka sai sheta. Duka shirye shirye. To ga kuma lidduwa na ga an to da lidduwa kala kala. Eh to lidduwa an ga su arba'in da biyar muka sai su. Aha arba'in da biyar. Eh amma ba arba'in da biyar muka sai su. abubuwa na yana ganin kwalli eh, na ganin kwalli su girigi na dala kira kirin hiki kwalli goma goma lidduwa goma goma ga su ga kuma bokitin ne na roba na gani yau ga na wanka su kuma ga su ɗari da ashirin ashirin to zoke yanzu tun hitowa kana ya ce an tattaɓa ko alhamdulillah to to ga matankadin ne na ga ga buccaye ga ga maburkaki su ko mi a taɓa wasu to ita mucca mai mazu da tamanin ko saba'in hakan ga. wannan su kuma su ashirin ashirin gashi. Su maburkaki. Eh, akwai ƙananan na goma goma daga cikin su to ga matan kadi kuma na gani wanda shi kuma mataki na nono dala 20 maka zuwa da biyar dala 20 da biyar eh. to ga mu iso yan sanduna barka da warhaka me sunanka sunana ishu isu na wani gari na kashe da na kashe da wato sanduna ga waɗanga na mina na ga suna gani dogon yaro ne to sandunan dogon yaro me yake da su bugun haci yake da su bugun haci to ana zakkuwa sai kaga abin shi ke zo ke tun da su zakkuwa yanzu a'a yanzu kam abu ya kwanta amma tun da su kam ana sai kwarai ana amma yanzu kam abin ya kwanta maza ka sayi ko mata ka sayi duka da kowa ku alwaduwa aka sai a sayi na bugun haƙi na na taya mabuga ke kuma mata kuma yanzu mata na ga sayi to da ina kun ka saro su kuna tuwa da su da gwadamu da gwadamu eh wazo zuwa na yake da adda te ko ga tarishi sari ke ko ka a ah, saiwa na aka yi saiwa na eh dala dala goma goma da kudi aka saiwa ku ko nawa nawa ko ka sai su kuma zaka can gida mu lankwashe eh sai kun yi lankwasa su sai mun yi lankwasa kusa mun samu ta an yi ratsa an yi gyara to me yasa eh. sai an lankwashe eh saboda tsaye na aka aka saro su eh a ji dadin bugu na bugun haci eh bugun haci ko dawa ko wani eh, eh ko gero ko dawa kuma muna yin turami muna yin tabare da turami barka latijo muna lafiya barka da warhaka latijo ni a sunanka ibrahima daga wani gari kake gidan iddar na gaga tattasai miya bayanin tattasai wanga tattasai lalle gwargwaron hali farashin shi muna sai da tiya jikka da ashirin jikka guda jikka guda ko jikka da ko jikka da ashirin amma dan laifiri dai jikka guda jikka guda a insha Allah ga tumati busashe can na gani tumatir in sha Allah muna sai suwa jika ba 20 160 amma dar ne 360 160 160 ta magana ta karshe ta karshe in sha Allah ina bayanin kalwa ga kalwa can muna sai kalwa ido amma sai da jika da 20 amma karshe jika guda jika guda idan eh, a kai a kwarya ta da 100 ta aka ta a ita aka ce ma da bil to ga wasu abubuwa na ga duniya waɗannan duka tsakanin ɗiyan miya yaji yawa yaji baki gano ɗiyan dawa ɗiyan kaura ga sunan su ko konko konko ɗiyan miya dala 20 yaji yawa dala 30 ɗiyan kaura dala 30 yan dawa ashirin ya yi baki dala tamanin insha Allah shi ma gano dala tamanin. Sai ta hornuwa ga ta ta hornuwa ga ta ne don ma muna cewa ka uku amma karshen ciniki dai ɗari biyar insha Allah kuma an samu ɗari biyar da hamsin duka Allah ba su ana amsa haka. Amma a kukullawa wanda duk mai so a kulla ga can mai karamin ƙari da goma goma shi na duka ga can ashe insha Allah. yanzu tun hituwa tun da sahi zakkuwa yanzu ana ci an dan tattaba ko. A gaskiya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah inda ka zuba buhu ba ka wuce ka dan kwashe rabin buhu sai a ce to an gode ma Allah sai a mai wata kasuwa kuma. tattaba kenan. Eh To ya irin wannan lokaci da lokacin tsakiyar damana kaga abin shi. Gaskiya sai a ce alhamdulillah wancan lokaci gaskiya an samu matsala amma dai don hali da zan abin ya dan harwar ce maka da dama dama yanzu. An harto toyoyi amma kwanakin nan sai dai ka zo hili ka sayi amma yanzu ana daka gida. Gaskiya alhamdulillah yawo. DJ. DJ ta wani gari kike? Cerasa. Ta Cerasa. Eh. Ga kwanoni na gani kala kala ni a bayanin kwanoni. Ni a bayanin kwanoni muya sasa kwanoni ɗari uku da mu muya sai suwa da talatin mu ya sai suwa da arba'in. Kuma ana tattaba a zoke yanzu tun da suwa yana ya ce an tattaba ko? An tattaba kan zoke yanzu an tattaba. Maza ka taho wa sai ko mata ka? Da maza da mata duk su ya ga kuwa sayi. Kuma abin babu da kala guda ta ɗaya kuka sai da ko kowace kala. To muna sai su hadda Samira. Nawa ita ko Samira ta ke? Ko Samira mu ya sai sai jikka jikka. Jikka jikka. Ko sai ko fashi ko ana dan yi ma mutum yan eh, mara. Nan ba a rangwamenta. Ba a rage ko da. Awo. To mun gode. sunana muhammadu zayano to muhammadu zayano ga hijabai kala kala muna gani mi abba bayanin su wanga nawa shige to price din nan gaskiya ni ya bambanta wani wanga fa masara masara jiya zai suna jikada saba'in jikada saba'in ga wani latijo mun sadu da shi a cikin wannan kasuwa latijo miyar sunanka abdulaziz abdulaziz na ina da ina ka ce taho najeriya da najeriya wannan gari najeriya ba yawa gare ta ba kai ku illela local government illela local government cikin garin illela kake ko ƙauyen Ilila. wani ƙauye cikin Ilila. ga wauro kake to na ga gashi ruwan ga magi hori ya bayani dala eh? saba'in saba'in dala saba'in saba'in to na ga ga wanga da yawa na kuma wanga na ga kaɗan na shi ko wanga nawa shi ke. talatin da biyar ga kuma magi wanga kulli dunkulalle ko shi ko nawa nawa aka sai da shi Talatin talatin. duka gaba ɗaya jikkar dala talatin aka sai suwa to in kamar mutum na so a bashi kwara kwara fa kamar na ciki kamar na ciki a ɗebe ke a baka da uku ko da hudu bi dala bet bi bet aka sai suwa to shi ko wanga mi a sunan shi mido na gashi to shi ko nawa aka sai shi jika da hamsin jika da hamsin to in kwara kwara haka so to ga omo so kilin shi kuma mun ga an taho da shi shi ko mi a bayani ne shi ko eh? talatin talatin. talatin talatin talatin talatin eh. ko sai ko hashi ba a rage ko sisi to ga wani dattijo barka da warhaka barka da mallam ya sunanka tahiru sala kadadin buda kadadin buda doga turare kala kala mun ga kato da shi da ina kato da wannan turare dan najeriya dan najeriya da na illela haka so shi ko o da shi haka lagos ko kano ko kuma ibadan ina zuwa illela ina zuwa sokoto wani lokaci in kudi sun samu in sayo in dawo na'am da can kaka yo o da su to mi an bayanin turare yanzu ga shi kala kala na na gani kamar shi wanga turare sai kan farashi ne gare mu 150 gaskiya 120 hamsin sefa ga eh. mashaci mutum dada ya bar sura ta yi mai cinke yana ya shi dwaga sheke kai ne nawa aka sai so dala goma ke sai da shi dala goma goma ga escort in mutum na so ya nade wani abu nan da nan shi ko ni bayani shi a gyara amarya dala talatin nan da a gyara amarya ga kayan shahe shahe mata su ko mi bayanin su shi ko ga muna so sai da shi jakka ba 20 jakka ba 20 ga yan kunne na gani da yan warwaro ni ya taba su wanga yan kunne izzar su muke kiran su izar so izar so muna sai shi eh, dala 60 sauki sauki dala 50 dala 50 ita magana ta karshe mai kyau ko to ana zakkuwa sai ko ba zakkuwa sai to ga wani abu wanda ni gani na ga hoton mace ba san komi aka nuhi da wannan wanda aka yin zane an gushe ga sha amarya ta yi to shi muka dala 20 dala 20 aka sai shi kuma ana zan zakkuwa ana diba sosai ga kuma hoda ga hoda ta ai ka gani ko eh, rumbun kwalliya kenan rumbun kwalliya ga ita gidan kwalliya to ita komi ta taba ta jikka jikka ko sai ko hashi farashi kenan ga hula na ga lokacin sanyi na so shigo ga hula ga ta jarreta ko wallahi jarreta insha Allah ita ko biya ta bata ita kuma dala 120 dala 120 nan da nan nan da na a basuwa kowa basuwa kowa ya gaba ko kai gaba inda wani ka sayi ba mun gode mun sado da wani mai goro barka da warhaka mai goro miya sunanka ma Suleiman Suleiman da wani gari ka ke tahe eh? da wani gari ka taho nan tsano gumma tsano gwamma to miya bayanin goro don naga goro gashi kashi kashi konan goma ne sha biyar. Nan go dala biyar kenan. Shi ko wanga fa? Dala goma. Wanga fa shi ko? Sha biyar. Shi ko wanga fa? Eh, ishirin. Ishirin. Eh. To tun shigo ka kasuwa kamar yanzu kwarya nawa ka zuba? Tun taho ka zakuwa yanzu. Kwando guda na. Kwando guda. Eh. To ya kare wanga shi da ya saura? Eh, wanga da ya saura. Doka ka kakka ma ah, sosai sosai. Eh, to ana an gode ma Allah ne. Kuma kasuwa ya kagga kasuwa kagga kewayen mutane. To da dama dama. Da dama dama. Ka taba kuɗi sosai yau tun shi shigo ka ce ka dan kakkama an kakama. to mun gode mm. to ga wani latijo na ga yana gyaran lalle na komai latijo barka da warhaka a mai lokacin suna talattijo tukur tukur na wani gari illela amara illela amara cikin garin illela ko kuma kauyen illela sokoto sokoto kuma sokoto raba lokal ganni da raba lokal ma da can kattaho da can ne ta wannan can kattaho oh, nan mita ta miya ta ko kuma lalle na lalle na wanga to lalle kaka bayanin lalle shi to lalle alhamdulillah to tiya za ka yi bayani maraba da kulli duka ga abin shi to tiya san sami dala 50 to ta gari 300 maraba 25 ta san sami ta gari 120 kuma muna sai da tonka ga nan kana gani tonka na ga tonka ga hitan to lallan dai abban kare magana te ba nawa aka sai da buhu ne to buhu ne muna wa jikka bakwai jikka shida da rabi jikka shida to yanzu ka san kaka ta shigo lokacin amarmani na kaka kasuwar lalle take tun da swahe zakwa yanzu alhamdulillah an tattaba tattaba shukura yanzu an kai samun buhu nawa da an kasa samu an ka soka cikin ka yau. Allah ya so ne ga hali mai soka wajen guda biyar. Wajen buhu biyar. A ka taba sosai ki. Insha Allah. To Allah ya koro kasuwa. To masu sauraron mu a nan muka zo karshen wannan shirin na kasuwa a kai miki doli na wannan ranar wanda ni Haruna Mamman Bako ni gabatar muku daga nan birnin Kwannin jamhuriyar Nijar. A yau dai kun ji mun leka a kasuwar gidan Idar da ke cikin karamar hukumar mulkin Malbaza a cikin jihar tawa jamhuriyar Nijar a madadin dukkanin sauran abokanan aiki nake ce da ku bisalam. Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki nune kasuwa kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu. Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Salamu alaikum uh, ina muku barka da wannan safiya barka da wani lokaci a sunana pastor abubakar musa ina aiki karshen iglesia assembly de dieu a nan niger bayanin da nake so in yi a cikin wani lokaci shine bangaren yara ko zan matasa a bangaren samari da kuma yara ya kamata a matsayin mu na uwaye mu iya tarbiyyar da 'ya'yanmu yadda 'ya'yanmu za su ko wani addini da kake yi Allah ne ya aza wannan mataki na tarbiyyar da yara su zama kamil dunkulallu su zama yara wanda suke zama da tsoron Allah a cikin rayuwarsu yara wanda za su tashi cikin ladabi da tarbiyya mai kyau idan muka diba mun gani a cikin wannan yanayi da muke ciki ko cikin wannan zamuni da muke ciki a tarbiyyar yara ta gurɓace muka diba ta so mu a lokacin da idan korawa ya maka magana ya dibin kama aka yi an san ka san me ake nuhi mai amma yanzu ban san menene ya kawo haka ba rashin kula da yara ne yasa tarbiyyar yara ba ta da muhimmanci ko ba ta da yara ba su da tarbiyya a yanzu a cikin wannan da muke ciki kuma abin da ya kamata mu hanga ne idan muka diba mun gani a yanzu yara za ga yara kanana kanana ne amma sun sa kansu shaye-shaye bangaren taba bangaren wayoyi bangaren su talamo da su kwaya in muka duba a baya shekaru da suka wuce babu wannan kuma idan abin da ya bani mamaki idan muka duba muka gani a baya babu addini mutane ba ba su da wannan addinin nan da wanda ya yi yawa haka amma yara akwai tarbiyya gare su mutane suna da tsoron ubangiji suna kiyaye abubuwan din amma yanzu da addinin ma yake haɓaka da sani yake zuwa na addini amma yara suna zama da rashin tarbiyya abin yana zama da damuwa a yau in ka diba bangaren ma yan mata a rayuwa wani lokaci sai ka hito da ka gani a abu bai da mahimmanci za ka gani wani wuri inda gani yan mata ga su tarbiyya dai babu abu ya kamata yau mu tashi tsaye mu koda mu yaran mu da tarbiyya mu koda yaran mu su san ubangiji su kare kansu daga dukkan lalan rayuwa kan yan mata kan samari mu tarbiyyar da yaran mu mu tarbiyyar da ƴaƴan mu wani lokaci kuma rashin kulawa ne ya kamata uwaye mu kula da ɗiyan mu da muke da su wani lokaci uwaye suna an hita ba ruwansu da yara sai dai ka bar a bar uwa in ka hita tun sai ka ka sai da dare ne ka kashe guwa ba ka san sun ci ba ba ka san masu ci ba ba ka da su to wani lokaci za ka gani yara kanana ne suke sace sace a yanzu za ga yan yara kanana sun sace salula yan yara kanana sun shiga gidan wani yan yara kanana sun yi abubuwa da bai da kyau ya kamata mu tarbiyyar da yaran mu kula da yara kuma yaran nan idan ba mu tarbiyyar da su ne ake amfani da su a ta a sa su cikin wani hali inda za a koya musu tarbiyya wadda ba ta da kyau su da suke zuwa suna ta yin kashe-kashe halbe-halbe ana ɗaukar su ana sa cikin lalan hali lalan rayuwa ba ta da kyau amma mu san irin da zamu iya mu kula da yaran mu mu sa su hali mai kyau wanda yake da muhimmanci wanda za su tashi idan sun tashi zama da rayuwa mai kyau kuma a bangaren karatu ya kamata mu koyar da yaran mu yadda za su yi karatu bai kamata mu bar yara babu karatu ba su tuwo lokaci za mu gani a bangaren mata ba a cika sa kula da karatun mata ba ya kamata a taimaka mata su yi karatu wani lokaci ga ma an haɗa mace da na ai mata aure ba a kula da ita karatunta yana kamata mu sa mata su yi karatu su masu su zama zama wani abu duk da mun sani lokaci da yana ta ana akwai sauyi yana zuwa mata suna karatu mai amma har yanzu akwai kalamcin wannan musa ya yan mata su karatu dan kuma akwai wani bangare da nake so yi magana kan talla ta mata bai kamata ba yan mata suna talla akwai wani lokaci shike sa yara su lalace cikin talla da suna yi saboda waɗansu za a gani ta wurin tallan ne yan mata suke sa kansu cikin hali wani bai da kyau yara ƙanana sa suna talla suna talla suna talla suna talla daga nan su lalace su rayu ta gurɓace nagode Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke. Masu sauraro barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan ciwon daji na jini wato acute leukemia a turanci. acute leukemia ko kuma ciwon daji na jini a hausance wata cuta ce da ke aukuwa sakamakon taruwar jijiyoyi marasa kwari a cikin bargon dan adam tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara dr lawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiya na kasar turkiya da ke abuja likita barkanmu da wannan lokaci masu sauraron mu barka da wannan lokaci masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan ciwon daji na jini wato acute leukemia a turanci. Akilar kimiyyas wani gungu ne na wasu cututtuka na sankarar jini wato kansar jini. Abin da yasa ake kiransa acute saboda a likitance an samu bambancin akwai acute akwai chronic akwai wasu abubuwa kada da masu saurare da su. Amma dai su acute leukemias din suna da dan dama kuma cuta ce da take da illa matuka yadda aka san kowace kansa kuma tana kisa matuka kuma tana yaduwa a akwai ta da yawa a cikin al'umma ba wai ana ɗaukar ta ba sai amma dai akwai ta da cikin a cikin jama'a da yawa. Me ke haddasa wannan cutar? Kamar sauran sankara mafi yawanci ba a san dalilin ta ba amma dai akwai waɗanda aka ga cewar sun fi kamuwa da ita. Misali wanda suke da cutar Down syndrome da muka yi magana a baya an gane cewar sukan samu lukimiya nan fiye da sauran al'umma. Sannan akwai wasu cututtuka da ake tunanin cewar al'alla suna da alaka da leukemia din akwai irin radiation kamar irin wajen hiroshima a japan da aka yakin duniya aka jefa musu bom din nan na atomic an samu karuwar leukemia sosai a wuraren kuma wanda suke mu'amali da shi wannan radiation akan samu leukemia nan da yawa cikinsu amma mafi yawanci ba a san dalilin takamaimai me ke kawo wannan leukemia ba da wasu alamomi ake gane cewa mutum na fama da cutar daji na jini. Musamman a yara, kamar yadda kika ga zazzabin cizon sauran na haka dan zazzabi ciwon jiki kasala da sauransu sai kasance kasusuwa musamman dogayen kasusuwa kamar na kafa da hannu sai ka ga mutum yana magana cewar ciwo ya matsa masa idan aka je asibiti ana ɗauka jini aka gwada sai a ga alamun ita wannan leukemia din. kamar tsawon wani lokaci take ɗauka kafin ta bayyana bayan ta shiga jikin dan adam to ba wai kwayar cuta ba ce wani bangare ne na kwayar jikin mutum sai ya fara girma yana hayayyafa fiye da yadda ya kamata saboda haka da wahala a ce ga ranar da abin ya fara dan yawanci ba a ganewa sai alamun ciwon sun fara bayyana ko karancin jini ko ciwon gabobin nan wani lokaci ko zubar da jini ko ta hanci ko ta baki musamman wajen dasa shi ko kuma kasala da zazzabi haka ko a jini ta fata haka kuraje masu kama kuraje amma jini ne a karkashin fatar waɗannan su ne alamun da ke fara gani wanda idan an je asibiti da an ɗau jini an gwada sai a ga alamu ko likita idan ya duba mutum sai ya ji ko saifa wata daga cikin misali saifa da hanta sun kumbura sannan ga kuma alamar wasu alamomi da ya kamata shi likitan ya duba za a gani sai a tunanin su wannan leukemia in an gwada jini kuma sai a ga alamu a cikin jinin. To likita musamman ma da kai bayanin wani lokaci za a ga kuraje amma amma jini ne a ƙarƙashin fata akwai wani abu da ake yi wai shi borin jini sai jikin mutum ya yi burɗa burɗa haka ya yi ja shi menene to borin jini ba shi da alaka da wannan masu borin jini wani abu ne da jikinsu baya so wanda da kuma jikinsu ya haɗu da shi za su wannan kuma shi da ya zo yanzu cikin yan awoyi yana iya bacewa ba shi da alaka da leukemia din suwa suka fi barazanar kama daji na jini yawanci yara musamman daga daga 'yan shekara sama da ɗaya kamar shekara biyu zuwa abin da ya shekara goma amma akan iya samun ta har a manya amma dai waɗannan biyu zuwa goma sun fi yawan wannan leukemia ɗin. likita shin cutar tana da rigakafi gaskiya babu rigakafinta saboda ba kamar kwayoyin cuta ba ne misali da aka tabbatar akwai waɗansu daga cikin ciwon sankara wanda misali aka gano cewa suna da alaka da wasu kwayoyin cutar virus akan yi irin wannan wannan allurar rigakafin amma leukemia nan ba su daga cikin waɗanda ake yi wa wannan. A ka a farko ka yi bayanin cewa cuta ce mai matukar hatsari kamar wasu irin illoli take iya haifarwa mutum. Na ɗaya dai tana kisa. Kwayoyin cutar nan suna iya zuwa kowane bangare na jiki suna iya lalata kowane bangare na jiki suna iya shiga kwakwalwa misali ya yi danganta ga wata iri ce sannan kuma suna kashe kwayoyin jini akwai kwayan jini da ake cewa platelet wanda suke taimakawa idan mutum ya rauni jini ya daina zuba akan samu wani lokaci su zama sun yi kasa yadda mutum zai iya zubar da jini ya kasance jinin ya ki tsayawa jinin nan kuma zai iya zuba ko ina ne ko a ciki ko cikin kwakwalwa wanda zai iya zama sanadiyar ajali ana warkewa daga cutar bayan mutum ya sha fama da ita to akwai magunguna ya danganta ga wace iri ce misali akwai wadda ake cewa acute uh, lymphoblastic leukemia misali akwai waɗanda ake yin canjin bargo a asibiti ne manya-manyan asibitoci da suke irin wannan aiki za a ba mutum magani sai an tabbatar cewar duk kwayar shi wannan jini wanda take da cuta ta mutu sai kuma a kashe bargo sai kuma a samu wani bargo sai a yi a sawa mutum wato abin da ake cewa bone marrow transplant to irin waɗannan idan aka yi musu za a ce sun warke daga cuta amma idan ba haka ba a matukar bargo yana sana'anto waɗannan kwayoyin jini kuma suna da kwayar cutar to kin ga kenan ba za a ce an samu waraka ba sai dai a ce an samu a likitanci abin da ake cewa remission in an ba da magani su koma yadda a jinin ba za sun zama ƙasa da kashi biyar cikin ɗari na ƙwayoyin jinin nan akan sa mutane kan magani sannan kuma akan bayan sun sha maganin daga lokaci zuwa lokaci ana duba su amma waɗanda ake iya yi wa bon maro ɗin to su su in an yi musu wannan ana iya cewa sun samu waraka masu sauraron hunkuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar Amurka. Duka-duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Wannan shirin na tuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita ɗari da biyu 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta hada shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz lake sallama da ku a wuni lafiya.